wannan haɗi da zan yi bayani na masu matsalar rauni ne ko kuma saurin kawowa ko rashin kuzari idan kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin ka yi ƙoƙari ka jarabta wannan fa'ida cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga canji kuma za ka samu sakamako mai kyau أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mu mai albarka ta mai jalalaini tv ina yi kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin goshin lafiya dukkan wanda allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta da matsala ta rauni na mazakuta wanda gabansa baya tashi da ƙarfi idan ya tashi za ka gan shi da rauni baya miƙewa sosai ko kuma wanda idan gaban nasa ya miƙe baya jima sai ya kwanta ko kuma wanda idan ya je ga iyali baya jimawa sai ya kawo wani ma ana wasanni zai kawo wani kuma da zarar ya shiga minti ɗaya ba zai iya yi na agogo ba sakan sittin za ka ga ya kawo idan kuma ya kawo shi kenan an gama magana wani sai ya kwana biyu wani sai ya fi sati ma ba tare da ya sake jin wata sha'awa ba ballantana ma a ce ya sake kusantar matarsa wani ma sai dai macen ta neme shi shi ba zai iya neman ta ba in dai kana fama da irin waɗannan matsaloli insha Allah ga fa'ida mai sauki wacce in dai kai amfani da ita Allah zai yaye maka larurar ka kuma ka samu sauki ba tare da shan wahala ba da farko abubuwan da zaka nema abubuwa guda biyu ne abu na farko shine kanunfari abu na biyu shine girfa cinnamon kenan cinnamon ana samu a islamic chemist kanunfari kuma wajen yan koli ake samun shi da farko za a samu cinnamon tablespoon cikin babban cokali za ka samo guda uku sannan za ka samo kanunfari cikin babban cokali guda hudu za a yi mixtin za a haɗe su guri guda yadda za a rika amfani da shi shine za a rika ɗiban cikin teaspoon sai a zuba a nono ko a madara kamar rabin kofi sai a zuba a kada a sha da safe bayan an karya sannan a sha da daddare bayan an ci abinci so biyu za a rana ka yi wannan haɗin tsawon sati biyu kuma wannan koda baka tare da iyali in dai kana fama da matsalolin za ka iya amfani da shi insha Allah duk lokacin da ka je ga iyali ba za ka ji kunya ba kuma ko da saurin kawowa kake kai amfani da wannan fa'idar insha Allah in dai kai sati biyu kana amfani da shi wannan matsala taka za ta kau kuma za ka dawo da ƙarfi da cikakken kuzari kuma ga waɗanda idan suka yi kawowa ta farko gabansu sai ya faɗi ba zai sake tashi ba a bayani na gaba insha Allah zan kawo fa'ida wacce ake shafawa da zarar an kawo a shafa wannan insha Allah za ka ji kuzari ya dawo maka gaban ka kuma zai miƙe a ci gaba da shani daga inda aka tsaya Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan idan kuna son kasancewa da shirye-shiryen musamman wannan fa'ida da na faɗa da za a kawo nan gaba idan kuna son sanarwa a duk lokacin da muka dora ta ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka dora shi wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya je mana ta akwatin ajiye sakonni waɗanda suke buƙatar magungunan mu haɗaɗɗu kowanne